Kwanan baba goma can aka sallame shi daga asibiti domin an bashi sanda zai rinka amfani da shi idan ya kama dole. Gidan hajiya ta sallah suka nufa ta jajanta masa cike da tausayawa. Gashi babu wayar hannu a wurin baba ko yaya Abubakar bare su kira gida tunda babu mai waya a gidan sai mami kuma babu lambar gidan hajiya babba. Shatar ta arziki Hajiya ta sallah ta hada musu tana kokarin kare yar uwarta. Tace kada ku ga Azumi bata samu zuwa duba ku ba, tafiyar gaggawa ce ta kama ta. Shi yasa amma akwai kayan da ta bayar a baku. Murna sosai suka yi musamman baba da yake ta mamaki rashin zuwan ta duba shi. Washe gari mamman direba Hajiya ta saka ya ja mota domin a mai da baba gida tare da yaya Abubakar. Idan ya so sai su dawo tare da shi yaya Abubakar din ya koma gida. Mamman direba ne a mazaunin direba gefensa yaya Abubakar sai baba da aka kwantar a kujerar baya da filin luwa guda biyu ya jingina ɗaya a ƙasan ƙafar mai ciwo. Addu'ar sauka lafiya Hajiya ta sallata yi musu, mamman ya ja motar a hankali suka bi hanya. Tunda iso ya bar gidan da safe bai sake dawowa ba, sosai Ramatu ta shiga damuwa, har yaya Samira ta tsare ta domin bugun cikinta. Zo in ji me ke faruwa tsakaninki da Isuhu, na ji hatsaniya cikin dare, sannan tunda ya fita bai dawo ba. Murmushin yaƙe ta ita ce babu komai yaya, aiki ne ya yi musu yawa, kin san an fara biyan albashi ba su da hutu sai dare zai dawo, haka kawai ta ji zuciyarta bai aminta ta sanar da ita gaskiya ba. Kuma ma dai kunya ba zai bari ta iya farta magana mai nauyi irin haka ba, tunda zaman iyaye suke a gare su. Murmushin mugunta ta ita ce "Shi kenan tunda baki ɗauke ni uwa ba. Ki tafi matsala ta kashe ki a banza, in dai maza ne wallahi sai takaicinsu ya kashe ki. Dama can baki yake so ba a jikinki yake so. Yanzu tun da ya samu biyan bukata dole ya sauya miki. Shekaru na sha bakwai cir da aure, amma har yanzu ban gama karatun namiji ba, balantana ke yar jiya jiya yanzu aka cika watanni biyu. Ki zauna kina masa kuka yana ce miki mutunci a banza, kwana biyu ya gama da ke ya auro wata wacce ta fi ki ƙuruciya. Idan ya sake zagin ki kirama, ni ce nan na baki dama, ai iyaye ba su fi iyaye ba. Zuga babu irin wanda yayi Samira bata kitsawa Ramatu ba. Sauraron ta kawai take yi amma ba ta jin za ta iya aikata komai a cikin abubuwan da ta sanar da ita. Na gode yaya, insha Allah zan gyara. Sallamar Maimuna ya sa Ramatu ta tashi da zumar barin falon, sai ji ta yi Maimuna ta farta. Ke sakarar banza, baki iya gaisuwa ba ne? Ki yi haƙuri, ina wuni, wuce ki bani wuri, firai-firai da ke kamar kazar matsiyaca. Murmushi kawai ta yi domin Maimuna ta girme ta da kusan shekaru uku tunda bazawara ce auren ta biyu ana sakin ta Ɗakinta ta koma cike da damuwa. Tsaki Maimuna ta ja ta ce, "Kin san Allah yaya, wallahi na tsani ganin yarinyar nan tana watayawa a cikin gidan nan." Dariya sosai Samira ta yi ta ce, "Saboda kina mutuwar son mijinta ko?" Mm, a baya kenan, amma ni a yanzu na fi ƙarfin sa sai alhazan bana. Dariya suka saka a tare da tafawa. Dukkan abin da suka tattauna Ramatu na jiyo su wani irin damuwa ne ya ziyarce ta ta fashe da kuka. Dama saboda Maimuna na son mijinta shi yasa yayi Samira ta canja mata har haka lallai halin ɗan adam sai shi. Shiru-shiru iso bai dawo ba har bayan isha'i ga abinci nan tun na safe har na dare ta ajiye masa shiru yayi samira da kanta ta samo garwashin wuta a kasko ta zo daidai kofar ɗakin ramatu sannan ta zuba maganin hayaƙi ya fara tashi sai ta shige ɗakinta ganin ta kawai ramatu ta yi da hayaƙi toshe hancinta ta yi domin da ya shige ta sai da ta ji kanta ya mata wani irin nauyi har numfashinta na barazanar ɗaukewa harara ta banka mata ta ce ke tafi can dan Allah maganin sama da shaidanan aljanu na samo miki domin wannan lamarin naku akwai shafar aljanu tunda baki iya sanar da ni ba Ai ni ba banza ba ce na gano kuma na samo magani. Sosai Ramatu ta toshe hancinta, ita kuma yaya Samira tana ta tararawa har ya gama ban ɗakin sannan ta fice. Kwafa ta ta ce, Yau ƙarshen zaman wata ya zo a gidan bulo da bulo za a koma gidan jiya cikin Kango. Turaren wuta da Ramatu ta kunna sun kai biyar saboda warin ya fita, amma ya kama ɗakin sosai. Tabar ma ta ɗauko ta koma ƙofar ɗaki ta shimfiɗa. Tare da buɗe windunan ta ɗage labulan ƙofar ɗakin. Yaya Ibrahima ko da ya dawo ya ganta kwance a wurin bai kawo komai ba tunda shi baya wuni a gida. Tun goma na safe idan ya fita sai bakwai na yamma zai shigo ya yi wanka ya nufi masallaci. Sannan a fitar masa da abinci kofar gidan amininsa a nan cikin layin inda suke hirar dare da cin abinci. Kusan su su shida ne kowa za a kawo masa abinci daga gidansa a haɗa a ci a nan a yi ta hira har karfe goma na dare sannan su shiga gida. abinka da ɗan kasuwa kuma mai ƙarancin ilimin addini da ya shigo gida zai faɗa gado ya yi ta bacci saya su ba shi yasa matarsa ke bakin cikin yadda isuhu ke bawa matarsa kulawa tunda mijin nata bai da lokacin ta. ganin yaya ibrahim ya fara jan munshari yasa ta ja tsaki ta ɗauki filanta ta koma falo yanda za ta iya ganin halin da Rama take ciki da kyau. Yaran sun yi nisan bacci a ɗakin 'yan uwansu maza, misalin sha ɗaya na dare ta jiyo shigowar Isuhu. Dama ba bacci take yi ba, ta ki shingiɗe ne kawai ta ga ta inda zai bullo, bai ko kalle ta ba kawai ya faɗa ɗakin. Da baya-baya ya dawo waje, ya ce ke wani irin wari ne haka ke tashi daga ciki, cike da tsoro da fargaba ta tashi tsaye tana rawar baki, zaki ki faɗa ko sai na fafalla miki mari, bakin ta na rawa ta farta wallahi ba ni bace, saukar mari ta ji masu lafiya guda biyu. waro idanu ta yi tare da dafa kuncinta tana cike da mamaki wai yau ita ce iso ya mara akan abin da bata aikata ba ki saurara da kyau ki ji dama na gaji da mugun halin ki Baki da wani amfani bare mamora na san baki so na kawai biyayyar iyaye ne saboda haka ki tafi gidanku na sake ki saki daya rinsa idanuwan ta yi domin jin kalamansa ta yi tamkar saukar aradu yayi samira da aka yi komai a kunnanta ta fito da sauri faɗi take inna lillahi me nake ji kana furtawa haka babu daɗin sauraro eh cewa na na sake ta saki guda domin ban ga amfanin zama da macen da bata so na ba cike da munafunci ta ce na shiga uku ni samira har saki ya shiga tsakanin isuhu gaskiya abu bai yi daɗi ba ina laifin ka sanar da mu a matsayin mu na manya sai ayi sulhu kin gani ai dama burinki kenan auren ya mutu Tunda ba son sa kike yi ba, yau din nan babu yanda ban yi da ke ba ki sanar da ni abin da ke faruwa a tsakaninku. Amma kika kunshe ki, kamar an kunsa garin ba. Wuce ni da Allah mu shige wuri na ki kwanta har da safe mu ga yanda za a yi. Kukan zuciya wanda ya fi na fili ciwo shira mu take yi har saka isa falon ta dube ta tace ke Alhaji na bacci ki daina wannan kukan kada ki tashe shi. Ai gashi nan nauyin baki ya janyo miki mutuwar aure. Dama na gaya miki namiji dai dan kunama ne gashi tun ba a kai ko ina ba ya nuna miki kaɗan daga halinsa. Bukakin maganganu babu irin wanda yayi Samira bata soka mata ba a daren har bacci ya dauke yayi Samira. Ita kam ta tas tana tunanin rayuwa, tana zamanta a gidansu cikin rufin asiri. Suna ci suna sha babu wanda ya sani. Kwatsam Hajiya babba ta jajibo mata wannan auren kaddaran wanda ya rushe dukkanin burikanta na rayuwa. Ga shi dai yanzu watanni biyu cir kenan ta koma karamar bazawara Isa dai nan kofar ɗakin bacci ya ɗauke shi har ba. yayin ibrahima ya taso zai nafi masallaci lokacin ramatuna alwala ta ji yana tashin isu tafi masallaci tana kammala alwalar ta tsaya a gefe har suka fice sannan ta koma ɗakinta ta yi sallah Ta jima a sujadar ƙarshe tana kai kukanta wurin Ubangiji akan ya sa mutuwar auren nan shine mafi alkhairi a rayuwarta. Suna dawa daga masallaci yayi Samira ta tarbi mijinta da zancen saki. Tsayawa ya yi shiru kamar ruwa ya cinye shi domin ya rasa ta inda zai fara. Daga murya ya ce kai isuhu kirawo Rama tukuzo. Zaune yake a falon tare da yaya Samira sai ga su sun shigo. Murya a dasashe ta gaishe su. Duban ta yayi cikin tausayawa domin idanuwanta sun kankance sun yi jawar alamun ta sha kuka sosai sannan bata samu isasshen bacci ba. Isuhu me ke faruwa tsakaninka da iyalinka wanda baka sanar da ni ba ka yanke wannan danyen hukuncin har haka. Shiru ya yi domin shi ma kansa bai san takamaimai dalilin da ya sa ya yi sakin ba. Tsawa ya daka masa ya ce kai nake tambaya fa, ai ta fi kowa sani, rainin hankali iri-iri kuma na gabata da niyyar gyarawa, dama can ai ba so na take yi ba biyayya ce, yanzu ne na gano kuma na gaji kawai Allah ya haɗa kowa da rabansa. Shiru ya yi yana nazarin maganar ɗan uwan nasa, Ramatu me yasa kika yi haka bayan kin san ke amana ce a hannunmu, abubuwa da dama sun faru naga an bawa juna haƙuri an fahimci juna ko kwatsam sai mutuwar aure me kike so mu sanar da iyayenki Murmushin ƙarfin hali ta ita ce, Iyaye na musulmai ne masu sauƙin hali da kuma yarda da ƙaddara kowane iri ne, shi rabuwar aure ƙaddara ce kuma ba ƙarshen rayuwa ba kenan. Sau da dama abu zai faru da ɗan adam yana mai ƙin wannan abin amma alkhairi ne a gare shi, don haka wannan na ɗauke shi a matsayin jarrabawa ta. Ajiyar zuciya ya sauke ya ce shi kenan, Za mu tafi gidan yaya Nasiru idan mun dawo zan yi magana da ke. Ka tashi ka fito da abin hawa mu tafi. Suna fita ramatu ta bar falon ta kama aikace-aikacen gidan da ta saba domin ta samu sauƙirar inda zuciyar da ke yi mata. Yaya Samira rawa ta taka sosai a ɗakin ta. Ta matsira mace ta bar gidan nan ta yi wa Maimuna albishir. Gidan yaya Nasiru kuwa iso da kansa ya sanar da su ta'asar da yayi Yaya Nasiru ya ce, "Yanzu da ka kwaso min shi, me kake so na yi masa? Kawai ta koma gidan iyayenta ya samo mota a kwashe kayan a baka ɗakin ka." Idan kuma ba zai iya maida ta ba, ke Jamila ki maida musu da 'yarsu tunda ke ce kika kulla wannan auren. Ni dai a halin da ake ciki Mahaifin yarinyar nan na kwance jiya da yamma aka dawo da shi daga garin Kaduna ya samu hatsari a kafa ba zan iya tunkararsa da wannan magana ba gaskiya waro idanu yaya Ibrahima ya ce hatsari kuma me ya kai shi Kaduna ajiyar zuciya ya sauke ya ce ziyarar yan uwa sai kaddara ta biyo baya idan ka gansa wallahi abin gwanin ban tausayi yayi Ibrahimu ya ce ina gama barta a ɗakin ta kawai ta yi idda idan ta kammala daidai mahaifin nata ya samu sauki sai ta koma abin zai zo musu da ɗan sauki ko Hajiya babba ta ce me za ta yi a gidansa da saki a kanta dan Allah ku bar wannan maganar banzar na ji ni ce na haɗa auren saboda haka zan tafi yanzu na mai da ita gidan ubanta ai mutuwar aure kaddara ce sai mu yi haƙuri duka A haka aka tsaida magana za ta tafi ta wuce da ita Aiko Alhaji Nasiru ya fiddo motarsa irin wadda ake kira da motar kwado a zamanin baya. Isau ya goyaye Ibrahima a babur, Hajiya ta shiga motar mijinta suka nufi gidan. Suna shiga ta hangora matu a gaban murhu tana kiciniyar dama koko. Wani uwar harara ta banka mata ta ce dallacin mahaukaciyar banza an sake ki amma kina nan kina musu bauta. tashi ki haɗa iya kayan da zaki iya ɗauka mu tafi babanki na can cikin ciwo hawaye ne suka wanke mata fuska tace dan Allah hajiya me ya samu babana harara ta sake banko mata tace idan mun je kya gani ɗakin suka nufa tana ci gaba da magana haɗa kayan sawarki da sauran abin da zaki ɗauka yanzu mu tafi an ce ba a son ki zaman me zaki yi a gidan dama tun da naga take-taken ku na gano auren nan ba zai kai ko ina ba yayin samira ta ɗago labule ta ce a'a hajiya ce a gidan sannan mu da abin da ya faru Tsaki ta ja ta ce an ji kunya dai domin an yi girman tattasai tun da har yanzu ba a daina mugun hali ba. Yanzu har ita yarinyar nan yar cikinki baki bari ba da mugun kishi sai da kika yi sanadin aurenta? Waro idanu waje tai ta ce la abin da ta sanar da ke kenan a kaina ai kuwa ban yafe ba sai Allah ya bi min haƙina a kanta. Ai kuwa dai aure ya mutu sai a koma inda aka fito a ci gaba da fama da talauci. Isuhu dai ya riga da ya miki nisa. Hajiya babba ta dube ta tace kina mace har kina da bakin yi wa mace yar uwarki gori akan mutuwar aure kada ki yi tunanin ba za ta samu miji irin Isuhu ba. A'a rahamar ubangiji mai yawa ne. kuma babu mai cire rai da rahamar Ubangiji sai mara rabo. Shi kwanciyar hankalin aure ba a yawan dukiya ba ne ko sarauta ko ɗaukaka, a kulawa ne da samun haƙoƙin aure daidai gwargwado. Kar idan kina nan cikin wadata ki tunanin ita Ramatu Allah ba zai bata fiye da wannan ba insha Allah sai ta zama abin kwatance nan gaba shiru yaya Samira ta yi ta koma gefe a gaggauce suka gama hada kayan tana zub da hawaye sosai ta bar gidan zaman shiru suka yi a motar har suka iso gidan su Ramatu dama Alhaji Nasir ya ce ba zai shiga ba jiki a sanyaye Ramatu ta shiga gidansu amma me ganin mahaifinta kwanci a tsakiyar gida a saman tabarma kafa a naɗe da farin bandeji ya sha karafuna ta duka kusa da shi ta fashe da kuka mai tsanani ina ta fito daki ta ce a'a wannan daga ina da sassafen nan haka muryar hajiya babba ta ji ta ce ya sake ta ai sai mu rungumi kaddara duka da kuma abin da lokaci ya zo mana da shi kwanan da ke hannun inna ne ya subuce ya faɗi ƙasa domin jin maganar da ta yi daga sama Baban rantsa idanunsa ya yi, Hajiya ta ci gaba da cewa rashin ɗa'a kala-kala iri-iri ta dinga yi masa ya gaji shine ya banka mata sakin wulaƙanci. Ke tashi ki kwaso kayanki na cikin mota, sauran kayan zan saka a neman motar kwasar kaya sai a dawo da shi nan ku yi ta jere tun da haka kika zaɓa. Tana kaiwa nan ta dubi ɗan uwan nata ta ce ya karfin jikin a hankali ya furta alhamdulillah. Wuri ta nema ta zauna tana bankawa inna harara har Ramatu ta gama shigowa da kayan ta sannan ta fice abinta. Baba ya dube ta ya ce mamata ki daina kokan nan haka kin ga yadda ubangiji yayi da ni daga zuwa ziyara sai tsautsayi ya biyo baya. Ina so ki rike ibada kuma ki dinga roƙon Allah ya tabbatar da ke akan shirya ya tsare ki da zamewarsa ki kama kanki sosai da bakinki ba na son jin abin da ya haɗa ki da mai gidanki domin na san dukkan abin da aka faɗa a kanki shiri ne kawai ba tarbiyyar innarku ba ce kada duk inda kika shiga ki ba da labarin aurenki ko zagin mijinki da wasu ke cutar da ke idan za ki iya yafewa ki yafe idan ba za ki iya ba ki bar lamarin ga Allah ki riƙe azkar da karatun alkur'ani ki daina sanya damuwa da shiga kunci saboda yana gadar da cututtuka ki yi hakuri duk tsanani yana tare da sauki wata rana sai labari komai na tafiya ne bisa kaddara idan kika ji tsoron Allah zai sanya miki sauki a cikin al'amuranki kuma ya gafarta miki zunubanki inna ma zama ta ita ce gaskiya mahaifinki ya faɗa ko ma menene sai kuma ki ɗauki darussa da kuma gyara kurakuranki na baya da kuma sake inganta nagartarki ki gyara tsakaninki da ubangijinki ta hanyar mai da dukkan lamarinki wurinsa ba na son sake ganin kin zub da hawayenki akan wannan al'amarin idan har kin yadda da kaddara goge hawaye na nai na ce na gode sosai inna da baba insha Allah za ku same ni mai haƙuri da biyayya akan dukkan abin da kuka umarce ni Murmushi baba yayi ce yau wa yar albarka tashi ki shige da kayanki daga ciki kin ji tana kammala shiga da kayan ta koma ɗakin girki inda in nake kiciniyar ɗaura girkin rana saboda yara 'yan makaranta masu dubiya na ta shigowa gaishe da baba domin jiya da yamma aka iso da shi ba kowa ne ya sani ba kowa ya zo sai ya ce a amarya an zo duba jikin babu ne sai kawai ta amsa da e yaran na dawowa daga makaranta suka fada kanta cike da farin cikin ganin yayarsu sai da suka ci abinci suka yi sallah sanan ta ce da su su fidda littattafan su daga abubuwan da ake koya musu a yi bita cikin ikon Allah kowa yana kokari musamman Ahmadu Kaf ya kawo abin da ke rubuce a littafinsa, Zarawu ce ma ke da matsalar farta turanci. Isowar dakta da mijinta sun yi mamakin ganin Ramata a gidan, sai da suka shige ɗaki da Inna take labarta mata auren ya mutu. Sosai jikin Inna ya yi sanyi, tana mamakin wannan al'amarin, duba da irin soyayyar da Isuhu ke nuna wa Ramatu, amma ba a mamaki da hukuncin Ubangiji. Numfasawa ta yi ta ce, ba don maganar idda ba, ai da makarantar kwana kawai zan maida ta a toshe bakin masu surutai. amma duk da haka insha Allah idan ta kammala karatu za ta ci gaba da yi ina ta ce sannan kayanta ba za a kawo su nan gidan ba zan yi magana da hajiya kai tsaye a kai saurinki gudun surutan mutane Allah ya sa hakan ya zama alkhairi dakta ta ce a'a balaraba a kafa miki ku mora. ko yaran ne sa kwana akai a ɗora musu tsohuwar katifar babansu in ya so sabon kuma a shimfiɗa masa yana kwana akai kai tun da kin ga yana da lalurar ƙafa. ta ce zan dawo gobe ma idan kayan sun iso yinin ranar ramu take kula da aikin gida inna kuma tana jinyar baba idan zai yi fitsari ko bayan gida ita ce ke taimaka masa ya hau roba idan ya kammala ta kai ban daki har ko kara mace ta yi ganin yadda baba ke wahala idan zai yi bayan gida domin in na kawai ba ta iya ɗaga shi sai ta kama mata tunani ta shiga yi yaya in nake yi tunda ita kaɗai ce Lallai wannan mutuwar auren wani hikima ce daga Ubangiji domin ta taimaka wa iyayenta. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce Ubangiji ka bani ikon cinye wannan jarabawar. Yaya Ibrahima na wucewa kasuwa yayi Samira ta zuba hijabai sai gidansu nan ta shafa wa Maimuna labarin mutuwar auren ta ci gaba da faɗin amma dai bokan nan ya ci sunansa sha yanzu magani yanzu Baki ji wani sanyi da nake ji ba yanzu da ta bar gidan nan. Murmushi ta yi ta ce yau wayaya. kin san ba na son ganin ki cikin damuwa, shi yasa na tsaya har bukata ta biya. Yanzu menene abu na gaba? Wani tunani ta yi ta ce, ni yanzu buri na kawai iso ya bar min gidan nan. in cika raina babu babbaka ni da 'yan 'ya'yana a gidan ubansu dan ɓata rai mai mana ta yi domin ba burinta kenan ba abin da take so tun da ramat ta fita a yi mata hanya ta shiga daga ciki yaya yanzu kina nufin ko wani auren ya sake yi ba zai zauna a gidanki ba tsaki ta ta ce saboda me zai zauna a gidana tunda ba gidan gado ba ne kenan ko da ni ce yawara ba za mu zauna miki a gida ba dariya ta yi ta ce wai me yasa har yanzu kike son sa baki cire shi daga zuciyarki bane yayi kenan tambaya ce fa kawai Allah da ya raba ki da aurensa cikin zuciyar ta ce lallai yaya kin cika butulu mai manta alkhairi ai ko har in mutu ba zan daina son isuhu ba kuma dukkan abin nan da nayi kaina nayi wa baki ba zama matar isuhu kuwa sai nayi mu zauna gida daya takaici ya kashe ki Allah dai ya kyauta, yayi Samira ta ce amin ke dai, Allah ya sa su kwashe kayansa a yau, Iso babu wani damuwa da ya shiga akan sakin, hasali ma wani sakat ya ji kamar an sauke masa wani nauyi aka. Washe gari bayan Ramatu ta kammala aikin gida, ta taimaka wa ‘yan uwanta suka wuce makaranta, tana zaune kusa da inna suna hira jefi-jefi suka ji alamar tsayuwar mota. Dakta ce ta shigo da sallama suka gaisa ta ce, ku gafarce ni domin na yi karambani an kwaso kayan. Baba ya ce kin wuce haka a wurin mu kuma ke mai iko ce akan Ramatu da abin da ya shafe ta. Ramatu ta dube ta idanu cike da hawaye ta ce ina kwana na mami girgiza mata kai ta yi alamar kada ta yi kuka ta ce alhamdulillah yaya kuka tashi ina ta amsa da lafiya kalau duban inna ta yi ta ce an gyara inda za a zuba kayan kuwa marmishi ta yi ta ce wani gyara kenan kin san yadda wurin yake ai babu tarkace tunda ba kaya ne da mu ba Kayan da ke biye da motar kayan ta saka suka sauke, ai kuwa mata unguwa ana ta leƙe, ana yada ƙananan maganganu domin sarai sun san kayan ramatu ne. Wasu na faɗin ƙila dakta ta sauya mata wasu kayan ɗakin ne, wasu kuma sun ƙarfafa akan cewa mutuwa auren yayi. Ledar ƙasan aka malala musu a ɗan falon, aka kafa gadon a ɗakin yara. Babbar katifar ɗakin baba aka ciro ƙaramin nasa zuwa ɗakin yara. Kabar ɗin kuwa a falon aka yi jeransa gwanin ban sha'awa, ita dai ramatu aikin kuka kawai ta shiga yi har aka kammala. Harara doktor ta zabga mata ta ce, idan mutum bai yarda da kaddara ba sai ya ci gaba da yi akan hukuncin Ubangiji. Sallama ta yi musu tafi abinta domin tana zuwa wurin aiki. Wasa-wasa har aka yi sati amma Isuhu bai zo gidan ba. Nan Ramatu ta sake rajewa zuciyarta dama jikinta yake muradi kamar yadda yayi Samira ta sanar da ita. Tattara lamuransa ta yi ta watsar ta ci gaba da tallafa wa iyayenta duba da irin halin da suke ciki na rashin lafiyar baba abin da za su ci har ya fara gagararsu, domin inna ta daina zuwa wurin aikinta na gidan dakta. Baba na kwance sai an tayar duk wani ɗan uwa nasu da ke cikin garin ya juya musu baya dakta ce kawai ke matukar kokari a kansu duk da ba zama take yi ba amma idan ta samu lokaci tana zuwa duba baba ta kawo musu abin arziki. Maman Lubama ma da ke kulawa da su ta tattara ta watsar Ramatu ta ringa tunanin sana'ar da ya kamata ta fara domin ta tallafa musu, amma ta rasa wadda za ta yi domin babu jarin ma. Sati biyu cif da faruwar haka wata ranar Lahadi sai suka ji sallama. Wata farar mata gajeruwa mai madaidaicin jiki ce ta shigo gidan, don Allah nan ne gidan maman Zara'u? Inna ta amsa da fara'a eh nan ne bismillah mana wurin zama aka nuna mata gaishe da inna ta yi sai kuma ta yi shiru kallon rashin sani inna ta yi mata ta ce baiwar Allah ban gane ki ba a kunyaci ta ce ni suna na Aisha dama ni sabuwar dawowa layin nan ce gidan Alhaji Shehu Ina yawan aiken zara'u shine ta shiga raina, dan Allah ko za a bani ita ta dinga shigowa tana taya ni aiki, dubanta da kyau inna na ta yi ganin cikin jikinta daga gani na fari ne, kuma gidan Alhaji Shehu gidan haya ne. Ciki da falo kusan biyar duk masu haya ne a ciki. Shiru inna na ta yi tana nazarin maganganunta. Ta ce baiwar Allah ba ni kaɗai ke da iko da ita ba ki yi haƙuri zan nemi izini a wurin mahaifinta idan ya amince zan turo ta. Godiya sosai ta yi wa inna ta tafi. Ramatu dai binta take yi da idanu har ta wuce sai ta kalli inna ta ce inna don Allah ki ce da baba ni ta ce ba zara uba. haka kawai ta ji maganar ta fito daga bakinta mamakinta inna ta yi me yasa kika ce haka rasa abin da za ta farta ta yi dama wai na ga da safe tana zuwa makaranta ne da yamma kuma islamiyya abin zai yi mata yawa amma kin gani ba na komai idan na kammala aikin gida sai na shiga amma dai kin san idda kike yi ko bai kamata kina yawan fita mara amfani ba marere cewa ta yi ta ce Allah inna zan kiyaye